yanzu kina nufin ya tafi da ita kenan? To waye sani ma. Kada ki sanya a sha ka basilla. Lafiya dai? Yawwa, kina di yara da ke. Bari zan je samu miki dan farantin da za a dan dora kai sai mu dan tattauna. Yawwa. ko dai ba wannan nasiya suka bani bane menene shi ne mana ya zan ganta budu ba komai a ciki sai ka shi kwaya na cinye duka ba girin-girin bare ta mai hattara matasa a san irin matan da za a aura ba auren gaggawa ba kai fa ango ne fa haka ba za ka kasa shiga da kaji ba a ce wai kana jin yunwa da safen nan to kuma ai kaji na ga ai da dare ne ko kuma yanzu aikin ga an kwana daya kuma koshin jiya ai ba hana yin wayo ta ya za a yi in banda ka maida ni mahaukaciya ina magana kuma ka dinga cewa wasa nake yi sama ne ai muke tare da shi ya zo dama da yake lokacin da aka yi biki baya nan to shine ya zo ya ganki ba usawa ba ko sandalo ne wannan matsalar ba abin da ya shafe ni da wannan <laughs> karka da ba gani gaka ka wanke min kaya karka min jika jika ya na gaba ka sunkuya ba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 Hausa TV 24 da Altarif TV da kuma Ali Dadi Hausa TV. Ku yi subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. yayi ina yi lafiya sannu yawa sannu zan ɗau jakata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 kuma bai yi karatu ba ita kuma Allah ya sa ta yi ilimi shine take so ta yi abin da taimaki wajen wannan abin ma ya karfafa na jima ya kamata lalle lalle eh, na bata kariya wai dama har yanzu ana samun irin waɗannan matan gashi ku ka gani wato wani abu ma da na ji daɗi eh, gane cewar ita so take ta rayu da mijinta ta bashi kariya. ka kira ni na kuma waya na ne ban ga ka ba. A ba komai dama ban kira ki ba gaskiya. Na zaɓi in shigo da kaina ne saboda magana da zamu da ke tana da muhimmanci. Allah ya sa ba akan kuɗin nan ba bane Alhaji. Na Allah ka yi hakuri wallahi mijina ne har yanzu bai samu aiki ba amma insha Allah da zarin ya samu zan ka kuɗin Sannan ina neman wata alfarma. Dan Allah a ƙara adadin kuɗin nan albashi na wanda aka ce za a rika cirewa duk wata. to gaskiyar magana akan kuɗi ne amma kuma ba irin yadda kike tsammani ba na yi duba da cewa eh, a matsayin ki na ma'aikaciyar da kika fara kuma kin ga ba amma kai ga biyan ki albashi ba kanki kuma kin ga kina amarya na sa ku dubu da yawa a ce za a fara cire miki albashi a karan farko ana cire wani abu don biyan bashi zai iya baku matsala kuma ga bayanin da kika sake ambatawa na cewa yanzu mijinki bai sami eh, irin abin yi ba to a wannan watan nake yin zakka ta dukiya da Allah ya bayar to sai na saki cikin jerin waɗanda za a ba wa zakka so da kana yi lissafin abin da ki karanta za a cire a ciki ragowar kuma sai a baki sai ku dan ƙara sayan wasu abubuwa to shi sa na ce gwara zo sami ki magana ni da ke saboda ba magana ce da za a ce zo kaza kaza kaza kaza na gode sosai alhaji Allah ya ƙara arziki Allah ya sa a rabu da iyaye lafiya na gode Na gode sosai. Me na gode a ciki? Ita zakka haƙƙi ne na dukiya kuma shari'a ce ta da haka. Allah subhanahu ala a cikin al'amura da ya wajabta mana na zahiri a shika na musulunci har da zakka a ciki. Sau da wajibi ne duk wanda Allah ya ba dukiya sai ya biya ta. Kuma ba na abin burgewa ne idan ka ɗauki zakka ka baya saboda neman zaman lafiya ne. Kuma menene lissafin fa ba wani abin tashi hankali bane. Sai dukiyar ka ta shekara ba tare da ta samu matsala ba. har ka ci riba aka ce ka kasa adadin abin da kake da shi a matsayin jari kaso arba'in ka ɗauki ɗaya ka bayar to me kuma abin damuwa ce ina godiya sosai Allah ya kara arziki na gode sosai Allah ya ji kan ne to amin ke ma Allah ya ji kan naki yaya Allah ya raba ku da su lafiya so saboda haka ki turo da account number ɗinki sai na tura miki rubuwar adadin abin da ya ranar na fara rabon zakka don haka ma na ɗauki wani kaso na ba tunda bata fara aiki a gargashi na mabalanta na ma a ce ko ga wani zance ga magana amma na bata ne da sigar rance amma ka san misali haka dalili shine kaga ita ce ta kokari take da fafutuka kada mijinta ya sakankance iji cewa tana da dama da ta iya samun kuɗi a koda yaushe ka san wasu maza sai ya cutar da ita ka ga shi ya miƙe kafa ba zai iya yin komai ba mm. wannan dalilin yasa na bata kuɗin na ce mata rance domin ta tallafi gida da sauran abubuwa idan al'amura suka warware kaga lokacin da mijinta shi kuma ya kokari ya samo da wani abu na gumin kansa idan har ya bata ta kaga fa lillahi alhamdu lokaci sai a ga mata ce dama kuɗin ta ne na zakka aka bata kyauta ko ba haka ba saboda wasu matan guri irin wannan bukace bukacen suke samun mishkila ake samun laro suke zama gaskiya amma fa alhaji ali ka bani mamaki kuma gaskiya ka yi ƙoƙari haka ake so wannan taimakon da kai mata ubangiji Allah ya taimaka ta gaskiya ne ta cancanci a bata ne eh, zakka ba na abin burgewa bace haki ne na Allah ko ba hakin dukiya ne dole a fitar to eh to shikenan to yanzu bayan ita kuma fa zan yi <laughs> ce gaskiya hoton nan kyau. Sun kyau sosai ba wata matsala. <laughs> jin eh, eh, kyau kamar. Insha Allah ma ai ba ni da matsala da kai. Wow. Masha Allah. alhajin Allah yawa da so yanzu ba ka da mu komai yayi na gode sosai ashe yana na kin san shi ne rannan na gan shi da yayana abokin yayana ne sosai ma ranar da na zo hoto baka gansa tare ba? Abokin ki ne kawai. To me kake tunani bayan haka? Bayan abokin yaya me zai kasance? Sai kin fito bai ce komai ba. <laughs> To shi ke da Yawa ce. kin fito. Akan kin fito suke doka ba? Ba da magarin ƙarshe. Hai alajan Allah. Can kun rufe nan ma. Sai a rufe mana alaji. Ba komai. Gidan ka zo wallahi.

tashi ki zauna yau gaisuwa ta musamman a kan kenan ko ba irin ta baya ba ban san waye kai a wancan lokacin ba shi yasa amma yanzu kaga ai gaisuwa ta zama ta musamman da na san wane kai to yanzu waye ne yaya aliyu <laughs> kuma ya gaya miki na. har hirar da kuka yi gaba ɗaya ya yi sai fulai ya gaya mu kana tunanin ba zai faɗan ba yi ce miki me komai ma ya faɗa ba za ki gaya min ba a'a gaskiya zan faɗa amma bai bani izini ba ana kiran sallah zan tafi shike Allah yake hanya sai an ma. ta da ba ya rayuwa danginta dariya daban haushi kuma bayan nan na kuma samun kaina a cikin soyayya domin yanzu ma haka a cikin ta nake sai dai kawai ina fuskantar barazana me yasa ha baya eh, ai ka fi ƙarfin haka ka fi ƙarfin haka ba na tunanin akwai wata mace da za ka ji kana son ta ita ta ji ba ta son ba ba wannan macen. Me ya tabbatar miki da cewa idan na kai kuka na za a share min hawaina a duk inda na ji? Sosai ma kuwa, kai ma ka san da haka. Me ba ki ƙarfin gwiwa gaya min haka? Amma dai yaya gaskiya ya kamata in ma dai akwai ta ɗin ma ka je ka gaya mata. To shikenan, Allah wadu barki. <laughs> ba haka kika faɗa faɗa zu? Allah ya sa mu dace. To, sai dai fa abu na gaba. In har kina so karatun da muke ya muke amfani. Dole ke ce za ki dinga zuwa ɗakina ina koya miki ba wai ni ne zan dinga zuwa ɗakin ki ina koya miki ba. Domin shi karatu mafi albarka ko kuma in ce mafi alheri zuwa ake a nemo shi duk inda yake malamanmu sun sha gaya mana cewa shi ilimi binsa ake a nemo shi ba wai shi ne yake bin mutum ba to muddin in har kina so ki samu abin da kike so cikakke dole sai dai ki dinga bina sannan kuma abu na karshe shi ne kin san je makarantar aka ce biyan kuɗi ake ko to ke ba sai kin biya ni ba domin kin biya ni da soyayyarki <laughs> to na gode sosai sakan lawo kaira shukran karka damu zan dinga zuwa daga yau zan dinga zuwa har ɗakin ka ba sai sa ƙara zuwa gona ba saboda ai ce da riban abin da muke yi ko kaga ko ai dole kafa guda su dinga zuwa gaskiya ne na gode to shi ke da Inna subhanallah wa me nake shirin ji ne kunne na ku gaskiya ake gaya mu kai iyazu billahi lalle ba bai samu zama lafiya ba a cikin gidan nan ka haɗa min taraliya a cikin gida bari yanzu kwala masa kira ko me yake ya bari ya zo ya same ni Ina wuni jibi? Lafiya laujaru. Ya kake ya aikin kuma? Alhamdulillah. Tashi to. Da har na ji tsoro wallahi amma da na waiga na ganka duk tsoron suka tafi. Kuma na ganka a firgice ina za ka je ni haka? Am dama guga na siyo miki. Sabida ba na so in kin je ɗiban ruwa ki riƙa jira sai wani ya ɗiba sannan ya baki. domin ba na so kina daɗewa a wajen ɗiban ruwa. Lalle, yanzu ne na tabbatar da cewa kana so na kuma lalle akwai amanar so a tsakaninmu, kuma ko da ka tafi birni, na san ba za ka daina tunani na ba. Ƙwarai da gaske, ba zan taɓa mantawa da ke ba, kamar da kika faɗa na riƙe amanar so. To, na gode. Um, za ka jira ni in je in ɗebo ruwan ne in dawur maka koko. A'a, jaru ai ga baki ɗaya gugan ke na siyowa naki ne halak malak na siyo miki ne domin in kin je ɗiban ruwan ki rika ɗiba da ki ba sai kin jira wani ya ɗiba ya baki ba naki ne ai na gode sosai amma ni ina jin kunyan in tafi da shi gida in ce kai ka siyo min to kin san abin da nake so da ke to ko kin ɗibi ruwan dai ki bar shi a rijiyan kin gani kowa ya rinka zuwa yana ɗiba amma ni dai abinda da nake so a tabbatar da cewa gugan gugan ki ne na gode sosai bara na je na ɗebo ruwa to ko in zo in ɗan raka ki a'a ka bari zuwa dare sai ka zo mu hira to shikenan jaru mm-hmm, sai an jima to shikenan gara da Allah ya kawo ka sai ka zauna a zaune domin an ce shirin zaune ya fi na tsaye. Umma wai me yake faruwa a gidan nan ne? A yanzu ka je, ga sanan munafukan Allah su gaya maka da bakin su abin da na ji na kuma gani da idanuna. Umma wai ya haka ne me yake shirin faɗa ne? Kai ashe baka da hankali? Umman kake wa irin wannan tambayar? Yaya kai haƙuri don Allah. na san ba abin da ya so ya faɗa ba kenan na san ba abin da ya ya faɗa ba kenan kawai maganan ya su suɓuce masa ne rufe min baki a ita ce babbar algungumar yanzu ke hakkina da bakin da zaki buɗe kice zaki mun magana a nan gurin haka kawai mm, mm, muna zaune zaman lafiya a gida an je an ɗauko mana mm, kura da fatar akuya umma ina neman izininki ki bani dama in tambaye su da kaina wai ga ka ga sanin Zulaiha, tun ki gidan nan, al'amura sun canja ba kamar lokutan baya ba. Na yi iyakacin ƙoƙarina, na ga cewa na tallafi rayuwar magabaki ɗaya da ni da mahaifiyata da ɗan uwana da ke. Amma na lura da cewa al'amuran suna nema su canja zani. Ma'ana abin da nake shirin yi kamar zai yi wahala. Kai kuma zai duhu. ina ta haƙuri da kai tsawon lokuta amma na lura da cewa kamar baka ɗauki irin saitin da nake tunanin za ka ɗauka ba abin da kuma ya tabbatar min da haka ganin umma a wannan yanayin ya sa na san cewa lalle wani babban al'amari ya fara a cikin gidan nan wanda kuma dole kana daga cikin sila da ta sanya hakan take faruwa a cikin gidan da haka dole ne yanzu in yi wa tufkar nan hanci Zulaiha, tun lokacin da na ɗauko ki na taho da ke, kin bani labarin tarihin rayuwarki iya daidai gwargwadon abin da na ji. Kuma bayan zuwan ki gidan nan, na yi tunanin umma za ta tambaye ki ki ƙara gaya mata wani abu dangane da ke. To amma sai maka jinkirta don gudun kada a tayar miki da hankali. Saboda burinmu na cewa a kyautata rayuwarki a inganta ta. ki manta da matsalar da ta same ki a ki a baya ki shimfiɗa sabuwar rayuwa amma na so ki sani duk duniya ban da kamar mahaifiyata ba wani abu da nake da bukata na farin ciki a duniya sama da uwata da abin da zai taɓa mutuncinta ba zan karɓe shi ba a dalilin faranta miki idan har hankalin mahaifiyata zai tashi ba zan iya ci gaba da wannan aikin ba so da ladan da zan samu gurin kyautata miki bai kai ladan biyayya da zan yi wa mahaifiyata ba domin itacin alkur'ani Allah subhanahu wataala da kansa shi ya man umarni don haka niyya da muka ɗauka da ni da su baki daya ina so ki ba mu labari dangane da rayuwarki wanda yake na baɗi ne wanda mu ba mu sani ba amma kar ki manta na jima da gaya miki ba na lamanta ƙarya ki faɗi iya gaskiya ana sauraron ki ga wanda ya laminta rayuwa dinginta dariya ba lafiya dai yawwa jikina diyara da ke ba zan dan biya samu miki dan farantin da za a dan dora kai sai mu dan tattauna Radiya. Ko dai ba wannan nasiya suka bani bane. Menene shi ne mana? Ya zan gance mu ba komai a ciki sai ka shi kwaya Na ba girin gidan ba dai ta mai hattara matasa a san irin matan da za a aura ba auren gaggawa ba kai fa ango ne fa haka ba za ka kasa shiga da kaji ba a ce wai kana jin yunwa da safen nan to kuma ai kaji na ga ai da dare ne ko kuma yanzu aikin ga an kwana daya kuma koshin jiya ai ba hana yunwa yau ta za a yi in banda ka maida ni mahaukaciya ina magana kuma ka dinga cewa wai wasa nake yi Usama ne ai muke tare da shi ya zo dama dai ke lokacin da aka yi biki baya nan to shi ne ya zo ya ganki ba usawa ba ko sandalo ne wannan matsalar ba abin da ya shafe ni da wannan <laughs> karka da ba gani gaka ka wanke min kaya karka min jika jika ya na gaba ka sunkuya ba kai da kake da aure mai ya hada ka da wanke wata rigar bacci kuma a nuna nan gidan malam mun taba sa shi wanki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 a www.bfsumakano.com ko a lambar waya sifili takwas sifili biyu uku sifili hudu biyar bakwai tara tara ko sifili takwas sifili tara shida takwas biyu bakwai daya daya bfsu namu ba irin nasu ba ne.